An gudanar da taron masu ruwa da tsakiya Umahiya babban birnin jihar Abia domin maido da zaman lafiya faɗin jihar. Bayan tarzomar da ta ɓarke a garin Aba sakamakon zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sanda ta SAS. Wani taron da ya samu halarcin jigajigan 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kasuwanni da kuma shugabannin matasa da mata. Alhaji Yaro Dan Ladi shine shugaban majalisar sarakunan Hausawa na kudu maso gabas da kudu maso kudu kuma ya halarci wannan taron. Kiran wannan taro shine a samu inzaya a samu zaman lafiya. Kuma shi gwamnan kanshi ya nuna cewa matuka ya yi shi da abin da ya faru da 'yan arewa. Kuma a wannan taro akwai minista a wanda yake shine Dr. Uchechukwu Oga. Wannan taro an yi shi ne ba misali kamar fati ba an kira kowa da kowa duk wanda wanda yake shine mai faɗa ya ji a haka yana wurin yau. To kuma ni kuma na yi magana na yi kuka akan abin da ake ma 'yan arewa mu abba. Na ce yau ga state government ga federal government wuce haka abin da ake mutu da ce ka zo saboda gwari za ka je ka shiga abin da ya faru da yan wani ba. kuma a gaban taron ya ce shi zai je a ba mu alhamdulillah yanzu daga abba an kira na ce mu ya je abba ya je abin da aka ma yan kwan mu yan arewa da wannan magana yanzu ana magana yan arewa ne yanzu a matsayinka na shugaba wace kira kake ga al'umma ina kiran al'umma annabi shan ana da annabi kowa da kowa ya zo na lafiya me ka gano daga taron yadda fasalin taron yi fasalin taron in dai abin da suka gaskiya ne za a samu zaman lafiya tun da duk wani babban mutum da gudu wani babban mai faɗa a ji a jihar nan ya tashi ina Allah wanda da abin da ya faru so muna so dan arewa da yake gun da yake ya zauna lafiya kuma ya ci da abin da yake yi Allah ya kare mu wurin Allah Allah ya samu zaman lafiya kuma Allah ta rubuta mana da zaman lafiya kuma a ci gaba da addu'a Haka ma Malam Tukur Garba, limamin masallacin kasuwar shanu na Lobanta, wanda ya shaida min cewa. Muka tattara akan tsaro da zaman lafiya cewa limamai da fastoci su ne suke kusa da mutane mun fi sauran mutane mu'amala da mutane mu dinga faɗakar da mutane sannan su eze-eze sarakuna su dinga faɗakar da matasan community nasu akan a zauna lafiya wannan fitina da sauransu a konan nan a yi kaza a yi kaza ba shi ne mafita ba wannan shine ne ake so a gaya mana mu kuma mu je mu isar ma mutane kiran da nake da al'umma shine kowa ya yi haƙuri a zauna lafiya a daina ta da hankali fashe-fashen da ake yi na ɓata kayan gwamnati da sauransu ko banki ko sitori abinci ba shine zai sa mutum ya yi arziki ba saboda haka in an zauna lafiya Allah zai arzikta mu ta inda ba mu yi tsammani ba saboda haka Allah bai yarda da tashin hankali ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.